kwatantawa ya ku dan uwa al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ku ji tsoron Allah subhanahu wa ta'ala ku ji tsoronsa hakikanin jin tsoronsa ku ji ku sani lalle wannan addini na ku na musulunci wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya yi muku baiwar kyautarsa da shi ya yadda da shi ya zame muku addini ya karrama ku da raba ku zuwa gare shi aka kira ku musulmi aka kira ku al'ummar musulmi aka kira ku al'ummar fiyayyen manzo annabi sallallahu alaihi wasallam wannan addini na musulunci ya gino a bisa waɗansu wato ƙa'idodi ya gino a bisa waɗansu shika-shikai masu ƙarfi tabbatattu waɗanda suke kafaffu wanda idan dai ya samu taskaro ko cikas ko ya samu tsagewa ko ballewa daga wajenka ko a wajenka kai musulmi da sauran abin da ya biyo baya da sauran abin da ya biyo baya na addinin ka ya wargaje ya rushe imam bukhari da muslim sun rawaito hadisi daga abdullahi ibn umar radiyallahu anhuma manzan allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana cewa an gina addinin musulunci a bisa abubuwa guda biyar a bisa tushe biyar a bisa ka'idodi guda biyar shaidawa babu abun bautawa da gaskiya sai allah maɗaukakin sarki da kuma shaidawa cewa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam farin jaka da manzo ne na allah subhanahu wa ta'ala bawan allah ne manzansa ne ubangiji subhanahu wa ta'ala ya aiko shi da sakon manzanci zuwa ga wannan fiyayyar al'umma da kuma tsayar da sallah ma'ana yin ta kan lokaci da ƙa'idodinta da rukunanta da sunnoninta da wajibanta da musahabbanta da kuma bayan da zakka da zuwa aikin haji ga wanda Allah ya horewa ya ba shi damar yin haka da azimtar wannan wata na ramadan sannan daga cikin waɗannan rukuna waɗannan shika-shikai waɗannan tushe guda biyar ya buɗe uwa al'ummar manzan allah sallallahu alaihi wasallam an samu wani tushe ɗaya daga cikinsu wanda ainihin wato al'umma mafi yawa suka yi sakaci da shi gafana ta faɗo gare shi sakamakon rashin imani da raunin zuciya na da yawa daga cikin mutane da kuma fifita wannan duniya da kawanta da adanta da abubuwan da ke cikinta a kan wanzajiya tabbatacciya ita ce gidan lahira wannan rukuni guda ɗaya wanda yake samun sakaci da cikas garewa daga cikin wanda al'umma shine rukuni na zakka ya ku al'ummar musulunci wannan rukuni na uku daga cikin waɗannan rukunai masu girma wanda ni ya yi jayayya a kansa ko ya musanta shi ko ya yi musu a kansa ko ya ji shakka ko kokwanto cewa bai daga cikin rukuni na wajibi to ya kafirta da yin wannan shakka da kokwanto da muso da jayayya da yi wanda kuma ya bayan da zakka za a iya yaƙasa shari'a ta musulunci ubangiji tabaraka wa ta'ala ya ce fahimta tabu wa ƙamun wa ta zaka fayakwanukum fiddin idan sun tuba ma'ana idan waɗannan mutane suka tuba suka tsayar da sallah suka bayar da zakka sun zama ɗan uwanku a cikin addinin musulunci hadisi ya zo na bukhari da muslim bazan allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana cewa an umarce ni da in yaƙi mutane har sai sun shaida babu abun bautawa lafiya sai Allah sun shaida da manzancin annabi sallallahu alaihi wasallam sun bayar da sun tsayar da sallah sun bayar da zakka idan suka yi haka jininsu ya karu a musulunci dokiyarsu ta karu sai dai da haƙƙi na musulunci wanda ya umarnin taɓa jininsu in sun yi wannan ko kuma ainihin taɓa dukiyarsu a wannan matsayi ubangiji tabaraka wa ta'ala ya ambaci zakka tare da sallah a wurare fiye da talatin a cikin littafinsa mai girma domin ya kambama ya girmama lamarin wannan rukuni na zakka da wannan ibada ta zakka domin ya nuna girman matsayinta ya kwadaitar wajen bayan da ita ya tsoratar wajen hana ta da yin sakaci ko sako-sako a kanta ta hanyar aiwatar da ita ba ta fuska ko yace ta dace ba ubangiji tabaraka wa ta'ala ترتوا واقيموا الصلاه واتوا الزكاه سلا صلى وما زكاة في سيرنا ابو بكر الصديق رضي الله عنه ما يمز الله صلى الله عليه وسلم اين هي الدنيا وننسو متاني سكا جابايا سكا تيبزا سبا يتزكى سيرنا ابو بكر الصديق يا والله لا ننسي الله sai na yaƙi duk wanda ya bambanta tsakanin zakka da sallah ya rarrabe su sai na yage shi عبد الله بن عباس رضي الله عنهما yana cewa ayoyi guda uku ko abubuwa guda uku sun sauka tare da abubuwa guda uku cikin wanda ɗaya daga cikinsu baya karbuwa shi kadai sai an haɗa da ɗan uwansa sai ya ambaci cikin waɗannan uku wanda suke haɗa da juna ya ambaci tsayar da sallah da bayan da zakka ba za ka tsayar da sallah ba كنا كنادو كنادو كيان دزاك بايد دزاك كجفت دزكر سنة سلرك تزمن توكر مديا يشي دوان دعيله يكي سلا سنة بيفت دزاك دوكي السبا سلا سنة سوران كبارسا بس زمن توكر مبوبا يا كون الأمر المنزل الله صلى الله عليه وسلم ubangiji tabaraka wa ta'ala ya shar'anta wannan rukuni da wannan ibada ta zakka saboda dimbin hikimomi masu masu girma da kuma asraru masu dimbin yawa da maslahohi masu dimbin yawa wanda suke komawa zuwa ɗaiɗaikun jama'a da kuma ga baki ɗaya da falala mai girma da kuma alkhairi haɗaɗɗe ubangiji tabaraka wa ta'ala yake ce da manzon sa annabi sallallahu alaihi wasallam khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha ubangiji tabaraka wa ta'ala yace da manzon sa annabi sallallahu alaihi wasallam ka karba a cikin dukiyarsu ainihin sadaka ta zakka ta wajibi domin ka tsarkake su daga zunubinsu zukatansu samu tsarkaka sabuwar kuwa ga barin zunubinsu dukiyarsu ta samu tsabta ta samu haɓaka ka tsarkake su sannan kai musu addu'a addu'ar ka ainihin nutsuwa ce daga rabasa a gare su zakka ya ku dan uwa al'ummar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam tana wanke kazantar wato rawa da kuma ainihin wato ha'inci da ganin gashi a cikin zuciya zakka ainihin wato tana sanya wato ma'abucinta ya zamanto ainihin mai son kyauta mai son yalwatawa mai karamci kuma tafarki ne wanda yake haɓaka dukiya zahirinta da baɗininta yake ƙara mata albarka tafarki ne na samun tsira da rabauta da kuma tsarkaka ga ma'abucinta da dukiyarsa da kuma mayan masa da sakamako na lada da kuma alkhairi cikin dukiyarsa da tsaro cikin dukiyarsa da ije mata sha sharrori da bala'uka da fitina da musibu wanda sukan sukan auko ga dukiya da izinin ubangiji subhanahu wa ta'ala da kuma tabbatar da dangantaka da ƙauna da soyayya da tausasawa da kuma taimako wato tsakanin mutane tsakanin ma'abuta fitar da zakka da fakiran da suke kewaye da su domin ainihin fakiri ya ji cewa cikin wannan society cikin wannan al'umma tasa ta musulmi yana cikin wato samun agaji da ɗauki da taimako ba an nahin wato an matse shi ba don aikaro da shi don a takura masa don a nuna fifiko a kansa a ana tausaya masa ana yalwata masa ana agaza masa ana kallon wato hali da yanayinsa ana shigowa a bashi agaji a bashi taimako ba a zalunce shi ba ba a tirsasa shi ba ba a kaskanta muzanta shi ba ainihin wato an nuna masa wato mutunci da alfarma da zukata masu rahama masu tausayi ba nuna masa kaifin baki ko haƙora ko jajircewa da jan ido da ainihin wato firgici ba zakka sannan ba haraji ba ce wacce za ce dole ne ka fitar da ita ko ku fitar da ita daga cikin aljifan ku ku bayar a wata aba ce da take dasa wato tushe na tausayi da tausasawa da tabbatar da alaƙa da zamantakewa da ƙaunar juna a tsakanin society da kai wannan al'umma ta zamanto al'umma ce mai falala mai ɗaukaka mai wata manufa babba mai girman manufa haka ainihin wannan farilla ta zakka ta wajibi ta cikin wannan wato addini ta zamanto bace mai kyautatawa a tsakanin 'ya'yan al'ummarta na musulunci ba a bace wacce take nuna tsari irin na gurguzu ba na jari hujja ko kuma tsari irin na gurguzu a'a tsari ne wancan wanda a bisa ƙarya da zir yake nuna cewa wai tsari ne na taimakon jama'a na tausasa wa al'umma alhalin wato tsari ne wanda babu adalci babu insafi a cikinsa babu sanin ya kamata babu yin abin da ya dace babu yin abin da ya kamata a tauye mutane haƙƙinsu a kwace musu haƙƙoƙinsu a sanya ainihin wato fifiko a tsakaninsu a rusa insafi da adalcin da ke cikinsu sannan ainihin wato a yada dukiyar al'umma a lalata ya yi ɗaiɗai da ita a fatattaka wanda ya kawo cewa irin wannan tsari ya da ya shigo da zalunci ya sa aka samu rashin zaman lafiya aka samu rashin tsaro harkar sata ta yawa harkar fashi da makami ya yawa harkar ta'addanci ta yawa harkar laifuka ta yawa ainihin wato fagiri ko ma'abucin babu ya dinga tunani daban-daban ya zai ya abinci me zai yi karya zai yi yaudara zai yi ha'inci zai damfara zai fashi zai sata zai nuna fin ƙarfi zai duk sakamakon irin wancan rushasshen wato gini na zalunci wanda aka dora al'umma a kai wanda ainihin wato ya bewa waɗansu mutane fifiko da ainihin wanda da dukiyar ƙasa da dukiyar al'umma a matsayin kamar gado ce tasu ko kuma su kaɗai Allah ya halatta don su mallaka don su riƙe sannan kuma su shugabanci al'umma su tarisa sata su dora ta akan wato bala'i da musiba da tsanani da abubuwa daban-daban wanda suke na firgici da tashin hankali da yunwa da tauye haƙuƙuka don haka zakka ainihin wato ta zo ta tabbatar da waɗannan haƙuƙuka ta tabbatar da haƙƙi haƙƙi na ma'abucin haƙƙuƙuka na fakirai da mabuƙata wanda da al'umma a yau ko masu hali ko mawadatan cikin al'ummar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a kowane gari a kowace unguwa a kowane bari da bangare da suna aiwatar da ita kamar yadda ubangiji tabaraka wa ta'ala ya umarni da ba a samu bara a tsakanin al'umma ba da talauci bai yadu irin yadda yake a yanzu ba da ba a shiga halin kakanika yi ba irin yadda aka shiga yanzu sakamakon rashin adalci da rashin fidda zakka da kuma zalunci da nuna fifiko da nuna ainihin wato isa da danniya da ainihin wato zalunci ya kuma uwa al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wajibi ne tilas ne dole ne lalle ne yana daga cikin rukunai na musulunci fitar da zakka ga ma'abucin wanda Allah ya mallaka wa dukiyar da ta kai nisabi zuwa sama sannan ta shekara matukar yana fatan alkhairi ga kansa yana fatar kyakkyawan saduwa da Allah subhanahu wa ta'ala ranar lahira yana fatan ya tsara dukiyarsa ta samu tsarki ta samu tsafta ta samu tsaro ta samu inganci ta samu haɓaka da alkhairi ta samu nagarta ya samu kyakkyawan sakamako goban gobe alkiyama wajibi ne ya fitar da zakkar dukiyarsa sakamakon haka ko kishiyar haka abu ne wanda zai haifarwa da ma'abucin wannan wato bala'i da matsaloli daban-daban tun suka kafin lahirarsa muna roƙon allah subhanahu wa ta'ala ya yi mana jagoranci a wannan rayuwa ya sanya mu gama lafiya ya mana taimako da agaji daga wajensa subhanahu wa ta'ala ya ba mu lafiya da zaman lafiya a wannan jiha ta mu da ƙasa gabaki ɗaya ma'abuta haja da bukatu daban-daban ubangiji tabaraka wa ta'ala ya biya wa kowa hajarsa da bukatunsa marasa lafiya allah ya ba su lafiya matattu da suka gabata ubangiji tabaraka wa ta'ala ya ji kansu ya gafarta musu kurakuransu tare da namu ya haskaka makwancinsu ya sanya ainihin makwanci ko kabari ya zama dausayi daga cikin dausayin aljanna ya yafe mara kurakuran mu tare da su ga baki daya ya sanya ainihin wato aljanna ta zamanto makoma gare mu da su ga baki daya muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya yi mana jagoranci cikin wannan ibada ta azumi ya ba mu ikon aiwatar da ita ta fuskar da ta dace kamar yadda ya umarni kamar yadda ya ke so kamar yadda ya sa a yi ya ba mu ikon yi dan shi kamar yadda ya ce ya anshi ayyukanmu na ibada sallolinmu da karatuttukanmu da addu'o'i da buƙatu daban-daban ubangiji tabaraka wa ta'ala ya sanya mu cikin wanda za su yi gamdaktar su dace ainihin da alkhairin da ke cikin wannan wata gabaki daya ubangiji ta baraka wata ala ya ba mu kyakkyawan rayuwa mai amfani ya yi mana afuwa cikin kurakuranmu haza wa sallu wa sallimu rahimakumullahu ta'ala ala khairi man salla wa sama wa qama wa tahajjad خير الورى سيد ولد آدم سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا كما أمركم بذلك جل في علا بأمر بدأ بنفسه وثنى بملائكة قدسه فقال عز من قائل عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك وأنعم وأكرم على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وارض اللهم عن خلفائه الراشدين المهديين الذين قنوا بالحق وبه كانوا يعدلون ابي بكر الصديق وعمر الفاروق وعثمان ذي النورين وعلينا بالصبطين وارض اللهم عن الصحابه اجمعين واهل بيته الطيبين الطاهرين وازواجه امهات المؤمنين وعن التابعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين وأنا أباهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ونمر أعداء الملة والدين واحم حوزة الدين يا رب العالمين اللهم وكما بلغتنا رمضان أعنا على صيامه وقيامه على الوجه الذي يرضيك عنا واجعلنا من أتقائك من النار اللهم اجد رقابنا ورقاب ابائنا من النار اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أعلنا وما أسررنا وما أنت أعلم به منا أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت يا ربنا ويا رب كل شيء ومليكه لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عيننا وأقل من ذلك ولا إلى غيرك يا من له الدنيا والآخرة وإليه المعاد آمنا بعفوك وجودك وكرمك وإحسانك يا أكرم الأكرمين اللهم افتح لنا أبواب فضلك وجودك يا كريم يا رحيم يا منان يا ذا الفضل والمن والعطاء اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وأن تغفر لنا وترحمنا وإذا أردت بذلك فتنة فتوفنا إليك غير مفتونين اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق والأعمال لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان كراما إنها ساءت مستقرا ومقاما ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وأوفوا بعهد الله إذا أحدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون فاذكروا الله العلي العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا